ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Idan kunne ya ji kashi na takwas. Tun ina ƙyanƙyamin mazaunin namu har dai ya kai ga na saki jikina na manta da komai na fuskanci abin da ya kawo ni ƙasar wato neman kuɗi. a kwana a tashi yau kusan wata na guda kenan a sudan kuma alhamdulillahi kwalliya tana biyan kuɗin sabulu saboda a kullun rana ta allah idan na fita gari yin bara aƙalla ba a ƙasar ba ina dawowa da kuɗi kimanin alif biyu zuwa uku wata ran ma idan bara ta yi kasuwa har alif hudu nake dawowa da su gida alif ɗaya idan aka lissafa da kuɗin najeriya yakan kama kusan dubu ɗaya kenan shi yasa ma yau tun da gari ya waye na yanke shawarar siyo wayata don leliya tare da layinta domin na kira 'yan gida tun da duna rubuta lambobinsu a takarda sanda zan taho ko ba komai sa san halin da nake ciki daga baya kuma idan kuɗin sun ragu sai na kira nura wayar tsalha na fara kira tare da yin addu'ar allah ya sa bai canza layi ba sai da ta daɗe tana ringin kana ya ɗauka salamu alaikum ya faɗa tare da yin kasaƙe domin jin mamallakin wannan kiran kuma a cikin wannan daren ya yi tsalha ni ce murjanatu murya cike da mamaki ya ce wace murjanatu ba dai murjani ta tamu ba ni ce dai tsalha ina inna take da sauri ya ruga da gudu sashen innar tawa ina ji yana cewa ina dai yau kukan ki ya ƙare ga autaki ta bugu Ina ta kalli tsalha kai tsalha don allah ba na son zolaya da gaske kake yi ko kuwa dai irin wasan da yaranku suka saba yi min ne na cewa sun ga murjanata shine kai ma yau kake so ka taɓa wallahi inna ba wasa nake ba ga ta ma ki ji ta mana ya faɗa tare da miƙa mata tsohuwar wayar Alo? Da gaske ke ce? Ta faɗa tana washe baki. Da jin muryar innar ta ban san lokacin da kuka ya kufce mini ba. Ita ma kukan na ji tana yi, zuwa can kuma ta tsagaita. Murjanata abin da kika yi ko kaɗan biki kyauta ba. Kuma wannan ba irin aiki na masu hankali ba ne. Inna dan Allah ku yi haƙuri, ku manta da komai. in sha Allahu sai kun yi farin cikin zuwa na ƙasar Sudan. A sanyaye ta ce, To, murjanata Allah ya sa. Inna, Waya labarin Haro kuwa? Anya ya san na taho Sudan kuwa? Ya sani mana, hasali ma a gurinsa muka samu labari muma, Wai Huwaila ce ta faɗa masa. Nan take na ji gabana yana faɗuwar da ban san dalili ba. Murya a sanyaye na ce, Amma inna ya damu da ya ji labarin na biyu hanyar Sudan? Shashashar banza. Kin taɓa ganin mijiya ya nemi matarsa a lokaci guda ya rasa kuma a ce bai damu ba? amma dai yanzu na ga ya rungumi kaddara tunda har gashi ya yi aurensa ga kasuwancinsa kuma alhamdulillah yana ja ban jira ta karasa maganar ta ba na datse wayar yanzu irin cin amanar da haro zai yi min kenan to wallahi ba zan yadda ba ko ma me zai faru sai dai ya faru amma ni bazan ci gaba da zaman aure da shi ba dama kaddara ce tun farko ta kaddara haka da wannan tunanin na manta da komai na danna namban nura bata dade tana ringin ba shi ya dauka da yake wayayye ne shi hello wa ke magana abin da ya faɗa kenan bayan ya ɗaga wayar murmushi ne kana na ce wata baƙuwa ce kai daga tahir haba dai kada yake ce mini kyakkyawa ce ni ce mana ka yi mamaki ne gaskiya na yi mamaki domin ni a zato na makin daɗe da yadin lambar da na baki hmm. to ai yanzu dai ka yarda ban yadda ita ba ko a na yadda kam wannan ne ma ya tabbatar mini da cewar ke ma kina tare da ni kamar yadda nake tare da ke a cikin zuciyata ya ƙara da cewa gaskiya murjanata daga yanzu ba zan ƙara bari ki kubce mini ba domin na sha wahalar rashin ki matuƙa shi yasa yanzu kawai abin da za a yi ki min cikakken kwatancen inda kike domin ni a shirye nake tsab, don mallakar ki a matsayin matata kuma a ɗan ƙanƙanin lokaci amma fa idan kin amince ban tari numfashinka ba nura amma a tsammani na zaka tambaye ni ina da aure ko ba ni da shi kafin ka fara wata maganar na faɗa yayin da zuciyata ke ci gaba da dukan tara tara na rashin sanin takamaimiyar amsa da za ta fito daga bakin nasa shiru yi na ɗan wani lokaci har sai da na fara tunanin ko ya kashe wayan ne kana na jiyo ajiyar zuciya daga can ɓangaren Murjani ta kadda yake ce mini kina da aure kuma Hamza ɗanki ne na cikinki. Kwarai kuwa Nura, wannan magana haka take. Ajiyar zuciya ya kuma yi. To yanzu Murjani ta mecece mafita a gare mu? Nura mafita ta wuce mu manta da komai mu ci gaba da gaisa a matsayin 'yan uwa? Ko ka taɓa jin inda aka yi aure akan aure? Ban taɓa ji ba, amma na ji wasu malamai suna halatta hakan, kuma suna da tasu hujja su ma. Kuma ko ke kanki idan kika ji bayanan nasu, za ki yi amanna da hakan. Ni nan a gabana sun ɗaura aure sama da ɗari. Tun ba na gamsuwa da hujjojinsu har na kai ga na fahimce su. Domin su ma yadda na lura ba da ka suke yin abun ba, suna da hujjoji kuma a cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisai ingantattu cikin mamaki da shakku na ce anya kuwa nura wannan hanya mai bullewa ce duk da dai ban yi karatun addini mai zurfi ba amma gaskiya bana tunanin yin hakan ya halatta kuma ni fa gaskiya ko a mutanen garinmu da malamai da kowa da kowa ban taɓa jin sun faɗi magana makamanciyar wannan ba amma ka dai ƙara yin nazari cikin ƙwarin gwiwa ya ci gaba da cewa kar ki damu murjanatu ki kwantar da hankalinki insha Allah gobe zan zo in ɗauke ki in kai ki gurin malamin ki ji cikakken bayani daga bakinsa kilan kya fi gamsuwa to Allah ya kai mu na faɗa jiki a sanyaye domin wannan soki burutsin ko a tatsuniyar mutanen baya ban taɓa jin irinsa ba da wannan tunane-tunanen bacci barawo ya sace ni washe gari tun safe muna ta shirye-shiryen fita bara muka ji sallaman nura da gudu hamza ya je ya rungume shi wannan ne ya tabbatar mini da cewar har yanzu hamza bai manta da abokin nasa ba abokina ba baka manta da ni ba ya faɗa ɗauke da murmushi a fuskarsa aiwa ban manta da kai ba kusan kullum sai na tambayi mamata inda kake sai ta min ƙarya ta ce da gudu na zo na rufe masa baki To ce kwaikwaiwa faɗi ba a tambaye ka ba sarkin surutun tsiya ai dai ka bari ya zauna ko ruwa ya fara sha ko da yake gidan namu ba shi da wata doka bare oda shi yasa kowa ke shigowa yanda ya ga dama a kuma lokacin da ya ga dama kai tsaye da yake dukkanin mu mu'amalolin mu a tsakar gida muke yi kwana ne kawai yake saka mu a akurkin namu ko kwana ce dakunan mu shi yasa ma yanzu da Nura ya zo a tsakar gidan ya same mu mu duka kowa na haramar fita neman rufin asirinsa bai damu da sauran matan da ke tsakar gidan ba shi yasa ma ko gaida su bai tsaya yi ba kai tsaye tun karo mu inda muke mu da su baba sannun ku mama an tashi lafiya ya faɗa cikin ladabi yayin da ya ƙaraso inda su baba suke ya durƙusa cikin murna da farin cikin sake ganinsa suka amsa gaisuwar tasa a mutunce gefe guda babu ta jani inda ba za su jiyo abin da muke cewa ba wai ni kamar janata bakin taɓa ce min kina da aure ba idan ko haka ne dan me zaki dinga jawo wancan yaron a jikinki ko ke biki san haramin kike aikatawa ba inda inda na fara yi na rashin sanin takamaiman amsar da zan bata can dai wata dabara ta faɗo mini babu sadda nake baki labarin ina ga dai hankalinki baya kaina Domin ce miki nai na taɓa yin aure amma mun samu saɓani da shi har ma mun rabu, ko kin manta? Na faɗa ina murmushin yaudara. Na ƙara da cewa, kin manta? Har na ce miki wannan shine dalilin biyowa ta hanyar Sudan? Tana dai sosai ki ji. Na tsaro mata haka ne don bana so ta dinga bibiyata ko kuma shishigi a cikin lamurana na nan gaba. Shiru ce tana kallon sama alamun nazari, sannan ta sauko da kan nata ƙasa wanda ya tabbatar min da bata tunano komai ba. kenan shi wancan ɗan tsamurmurin bakin yaron kina nufin aurensa kike sanyi ta faɗa tare da nuna mini inda nura yake da baki insha Allah kuwa baba na faɗa ni ma a takaice ajiyar zuciya ta kana ta ce Allah ya taimaka jiki a sanyaye komawa ne inda na bar su shi da iya talata da kuma hamza suna ƙara gaisawa to murjanatu mu za mu tafi kin ga yau hutu ya same ki tunda kina da bako kai hamza maza ko takalman kan wuce ko zaka zauna tare da abokin naka ne cewar iya talata kenan yayin da ta mai da hankalinta kan hamza da sauri ya ɗauki takalmansa ya bi su a guje domin har sun fara yi masa nisa murjanatu ko dai za mu shiga ciki ne idanuwa sun yi yawa wallaya a nan ba ga matan can ba sai faman kallo na suke ya faɗa tare da kutsa kansa a cikin rumfar tawa ina ga ya fahimci rumfar tawa ce saboda hamza ya shiga ya ɗauko takalmi a ciki sai da na bari ya nutsi ya sha ruwan da na kawo masa yana fuskanta ta kana na jefo masa tambayar da tun jiya take kai komo a cikin zuciyata mhm ina jin ka jiya kana min bayani akan aure ko amma har yanzu na kasa fahimta inda zancen ka ya dosa fa murmushi ya irin wanda a koda yaushe ya yi sai yake canza mini tunanina a cikin kankanin lokaci murjanatu ba zan ƙara ce miki komai akan wannan maganar ba sai dai kawai na ce miki ki tashi ki ɗauko mayafinki mu je ki gane wa idanki saboda hausawa suna cewa wai gani ya kori ji a tsorace na dube shi ina za mu je kenan nura gurin malamin mana ko na ce miki malamai domin suna da yawa a gurin masu irin wannan fatawar waya tashi ki ɗauko mayafinki mashin ɗina yana ƙofar gida mi sauri mu je mu dawo kafin su mamu su kai ga dawowa tun kafin mu ƙarasa gindin bishiyar da suke na amince a cikin raina cewa lallai waɗannan malamai ne domin babu wata siffa ta malamai da ba su siffanti da ita ba a saman wata katuwar tabarma suke a zazzaune kusan su shida kuma kowannensu yana saye da irin alkyabban nan wacce na ga malamai na yawan sakawa a gefe kuma ga ƙur'anai nan lodi da sauran littattafan addini cikin ladabi muka durƙusa har ƙasa muka gaishe su Allah ya gafarta malam wannan ita ce murjanatu wacce na shaida maka ina so na aura alhalin tana da wani mijin a Najeriya ya faɗa yana mai duban ɗaya daga cikin malaman wanda a tsammani na shine shugabansu don fuskarsa duk ta yi dumu-dumu da gemu babu gyara sai ka ce wani tsohon bunsuru gyara zama ya sake yi tare da ajiye tilin carbin da ke hannunsa gefe guda ya fuskance mu alamar ya tattaro hankalinsa gaba ɗaya gare mu am malama murjanatu tun kafin ki zo nan wannan bawan allah ya riga ya yi mana bayanin komai ya faɗa tare da nuna nura ya ƙara da cewa yanzu ta bakin ki, kawai muke so mu ji yaya kina son sa ko kuwa a'a Allah ya ji kan malam ba wai na ƙi ta taku ba ne ina so ku fahimce ni ne ina da aure ne shi ya sa. mun san kina da aure murjanatu amma idan baki sani ba barato mu sanar da ke yanzu a addinin musulunci akwai mazhabobi da dama kuma kowace mazhaba akwai yanayinta da kuma tsare-tsarenta ko ba haka ba ya faɗa tare da duban sauran malaman waɗanda tun da muka zo kansu yake ƙasa suna ta faman jan carbi saboda tsabar ladabi ba su iya ce masa komai ba sai ɗaga kai da suka yi alamar maganarsa haka take to saboda haka malama murjanatu mu mazhabar da muke bi ta koya mana za a iya jinginar da aurenki a yi wani auren ina nufin bakin ce kina da aure a ƙasar ku ba eh haka ne Allah ya gafarta malam na faɗa a takaice to akwai wasu ayoyi da za a karanta a gurin ɗaurin aurenki da malam nura wanda hakan ke nuni da cewa an jinginar da auren wancan mijin naki da ke kanki ke bara ma ki ji ko bayan kin auri nura kuma kika yi sha'awar auren wani namijin daban za a iya jinginar miki da auren nura ki auri wani daga haka har zuwa maza goma idan za ki iya ko ba haka bane ɗaliban mala sai a lokacin ne ɗaya daga cikinsu ya samu damar yin magana haka yake a kara makallahu ai shi addinin musulunci abu ne mai sauƙin gaske kuma babu takurawa a cikinsa shi yasa Allah ma da kansa yake cewa la ikraha dini tun dai ina kokonto kan maganganun malaman nan har dai daga bisani na amince da su sakamakon ayoyin da suke ta jawo mini da kuma hadisai tare kuma da son zuciyata na amince na jinginar da auren haro kan sadaki alif dubu ashirin kai jahilci bai yi ba a rayuwa aka tsaye da ranar aure sati mai zuwa babu ni fa aure zan yi rana ita yau abin da na faɗa su baba kenan a lokacin da muke hira muna nishaɗi aure kuma murjanatu sai ka ce wadda ta zo da yunwar abin cewar iya talatu kenan da yake tsohuwar kunya bata ishe ta ba ke rabu da ita talatu kin san murjanata ba ta rabo da zolaya wallahi babu da gaske nake nura zan aura rana ita yau insha Allahu na faɗa babu alamun wasa a tattare da fuskata amma ko murjanatu idan kika ce aure zaki ina ganin biki wa kanki adalci ba duka duka yaushe kika zo garin me kika tara da har zaki wani tunanin yin aure ni fa ban ma yarda kan cewa baban Hamza ya sake ki ba kawai dai kina so ne ki aikata son zuciyarki Baba Habiba ce take faɗa wannan magana ranta a ɓace. Kin ga Habiba, ya haƙuri zauna don Allah. Zama ta amma har yanzu bata daina hucin faɗan nata ba sai ka ce an ce za a mata kishiya. Wato Habiba dama fa ita Sudan ta gaji haka. Zama ne na bariki, ma'ana ka zo na zo. Babu mai ikon saka wani bari ya hana wani. Kowa kika gani abin da ya ga dama shi yake yi kuma a lokacin da ya ga dama. Garin nan babu wanda ya isa da wani. saboda haka murjanatu ko zaman daduro ta ce za ta yi iyakar ki da ita ido idan ma idan kin ga ba za ki iya sakawa ba sai ki kau da kai ina fatan kin fahimce ni ajiyar zuciya ta mai karfi kana ta ce na fahimce ki talatu sannan ta jiyo guna ke kuma murjanatu Allah ya sanya alkhairi a cikin wannan auren da zaki kuma Allah ya sa ya rike ki amana har ƙarshen rayuwarku yau dai haka hirar tamu ta watse ba tare da wani armashin kirki ba masu iya magana suka ce wai rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya ta ji kunya to kuwa wannan magana haka take domin kuwa a yau ne laraba wasu malamai tare da taimakon wasu tsirarin mutane suka shaida ɗaurin auren murjanatu tare da sabon angonta wato nuraddin a kan sadaki jun alif dubu ashirin amma fa a bisa sharaɗin jinginarwa yan kuɗin da ke hannuna waɗanda na tara da su ne amfani wajen siyan kayayyakin buƙatar kicin irin su tukwane da murhu da dai sauransu inda abun ma ya ɗan zo mini da sauƙi da shi nuran ya ce zai yi mini kayan ɗaki wanda yin hakan kusan al'adar garin ce am mama na ce wai yaushe ya kamata marjanatin ta tare a gidan nata ne nura ne mai faɗan hakan bayan sun gaisa da shi da babu habiba yana wani sunsunar da kai yana so saƙeya, wai alamun kunya yake nunawa to ni kuwa nura me zan ce muku bayan ko ranar ɗaurin auren ba ku faɗa mani ba sai da aka riga aka ɗaura kana murja ta zo tana shaida min ai da kun ɗauke ni wata tsiyada da ba ku je kun yi gaban kanku ba saboda haka yanzu ma amsa tana gurin gimbiyar taka ka tambaye ta sai ta faɗa maka ranar da za ta tare ta faɗa tana miƙewa tsaye ta nufi inda igiya take tana nan naɗe shanyar da ta yi ɗazu ban ji daɗin irin amsar da baba habiba ta bawa nura ba amma duk da haka sai na dake na dubi iya talatu to ke iya talatu me ya shawara ki tunda na lura ita baba habiba ba wai tana so ta ce wani abu bane na faɗa ni ma raina a ɓace ai shi irin wannan auren murjanatu ba sai kin saka wata ranar tariya ba tunda dama can ba shirya masa akai ba saboda haka ni ina ganin kawai idan dai shi nuran ya gama shirya ɗakinsa ai ko ni zan iya raka ki ko ba haka bane nura ta faɗa tana mai duban nura ɗauke da murmushi a fuskar ta kwarai kuwa iya talatu ai shi irin wannan auren na sudan ba a cika yin shagali ba kamar na gida najeriya to saboda allah fa iya ni ba ni da kowa a nan ita ma ba ta da kowa don me za mu wahalar da juna ɗakin da za ta zauna dai da izinin Allah na riga na gama kammala shi ni inda son samu ne ma wallahi duk ba sai kun yi wani wahalar raka ta ba sai in zo da mashin ɗina in ɗauke ta na kai ta da kaina ko ba haka ba murjanatu ya faɗa yana duba na yana min wannan kalar murmushin nasa mai sanya ya gaɓoɓi ban ce masa komai ba sai dai ƙoƙarin mayar masa da martanin murmushin nasa da nai to nura mu dai babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya bada zaman lafiya kuma Allah ya bada haƙurin zama da juna cewar baba kenan yayin da ta duka tana kokarin shiga ɗakinta domin ajiye kayan da ta linko kai jama'a in dai da ranka aka ce za ka sha kallo yo irin wannan ta'asar da ake yi a ban ƙasa ba dan ba dan ba aida na ce ranar gobe kiyama akwai kallo to sai dai ranar ma kowa ta kansa yake dan mu ma bamu san makomar mu ba bari har mu yi tunanin ganin ta wasu o Allah